Baba, ni wannan annobar da ta sauka a garin nan, don ta zama annoba. Yaron nan mudi ya zama mana annoba. Wace irin masifa ce wannan? Ta zo ta addabi gari, an rasa yadda za a yi da ita. Mudi na kai shi wajen mai unguwa, a biya gagara. Na gaya wa mai gari, a biya gagara. Kai ta na ɗau mudi na kai shi wajen 'yan sanda na kai ƙararsa, su ma sun kasa. uba ɗaure gindi yake mm. ba zai yiwu ba in ka je gurin sai maka interview irin ta yan jarida shi ɗansa bai laifi ba to ni wannan abun ya ya fara isa ta to ai da ma a duba ta farko in aka ce yaro ya gagari iyaye farko tukuna to shi ne farkon annoba saboda iyaye nan le tushen tarbiyya in har cewa tarbiyya gida ba ta yi ba yaro ya fadare to farko na ba zama annoba kenan gaskiya kaga wani yaro irin irin yadda dama ya saba ya sara shi a ganin siyasa da banza ya yanka a ce ya yaki banza Ya yaran karfa kamar kisan kai fai kwanan nan inna lillahi sati uku ba a yi ba da wai gudu waye aka ce ya tafi kurmi sai ga shi ya dawo kuma ana kalansa ba wanda ake masa to ina tabbatar maka da mudi ba haka ke ba wani makuwa? kuwa zance daurin gida na iyayensa wannan ai ba daurin gida ne ba ai shi ne wannan yana da wani a ƙasa wanda suka tsaya barba? ba yawwa to magana kenan in da haka ya za a shi yaran yanzu da ungwana tamu cike su yake yan sanda suna neman sa yan hizba ko sa ko masa to kuma alamishin ka inda fa za kama shi in ba fa an kama shi wala za ka sake ah! to me yasa yanzu ba da ke ya ne rabi ya ne mai hankali ya tare ta ni na san ba zage ba haka kawai ka zabga mata mari ya zabga mata mari yace ki hakuri ina shiga lokon ga maka ya na gama sai ta son da sabuwa karin ya maka tana tana kelli kai din ma kin da kai ha sai ma zan yi shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da waiwa to halima ma abin da ya mata kwanaki kenan ta bi hanyar kwararren nan mm. ya sami halima da danko ya tsana mata a gadon baya wallahi na bi hanyar nan sai ga yarinya nan ta tana ta rusa kuka na ce wane ne ta ce mudi ne je mata wannan ta'adar saboda haka a ranar shine na sha alwashin zan yi farautar mudi saboda abun ya ishe ni abun ya ishe ni ya kai ni karshe duk mahukunta sun rasa ya za su yi da wannan yaran ko ani ko ishi a'a ai karfi tsada da kai ka ga wannan yaran idan ba a bi kuma wallahi wannan muna ji muna gani bacci daga gari idan kuma ya zama yaron ya ci gaba da yi ina tabbatar maka da a nan gaba sai an samu wanda ma ya abu da ya fi kuma taki za mu yi na dole to ba na idan mu bacci wannan yaran yaron maganin sa ba gara mu tsaya mu a cikin cikin in ma Allah ya sa gudun waye ga san nasa eh shi ma ayyabe in ma shi ma kafa ne in ma kafa da kafansa saboda duk za mu to to abin da nake so da kai baba idan muka gano bakin zara eh. wanda suke tsaya masa to mu ko sai mu jagoranta mu tafi binni mu je gindin maganin mu ga ya mahukunta wannan yaro ya zama mana annoba kaga wannan yaron hmm. sa suka iya hansa cikin ina wata taba ko bakwai ya bare wallahi wanda ya bare shi kaga da da dole ta fa ba wallahi wanda ya bare haihuwar wannan dai da haihuwar wannan wallahi wanda cikin ya bare me yana nasa Allah zai Yo, te digo, in kuma. Ah, wani irin zaki koma kuma? Tun yanzu, tun daga nan? Kin gada nan hanya, da hanyar gada ni da ƙara binta sai da dalili ko kuma tare da ummata ni da mudi ya same ni ya dinga zuba min mari da ya bani a nan kafin in juyo nan ya ƙara min wani ba zan ƙara bin hanyoyin nan ba hakkin ban dariya to ake da sauki ya miki ni fa in gaya miki ya yi min magana na amsa mishi fa amma wallahi in gaya miki da ya wara hannu ya ɗana min danko wallahi in da a fuska ya buga min ko in gaya miki da tuna mukan ce to ada da sai da dinga lulluɓe na a ɗaki ba ni babu fitowa shi fa ba shi da gwani ka yi mishi magana baka tsira ba ka ƙi mishi magana baka tsira ba ni na rasa irinsa ga umma jimmai ke hahabi ma ta daina fita kin ga daidai kibarta ita ma tsoron shi take balle mu hmm. ya sa na ce yanzu ma sai dai ki tafi ni dai na ta yaki da adda? A ki hakuri mana ke kuma ai ba a karaya da wuri ki dan raka ni ba gashi an yi ba kuma yanzu ina fitowa ina yawo na ki zo ki dan raka ni kawai ha ba ki ba sa

ai in mai layya shi ke da nama ko ai karka damu da abin da ga na ga budurwarka ko na abu mm. to daga zuciyarka ne to ai wannan muke yi ta batu ne amma kuma ai kamar ka akan fuskan ka take mata canja ba ai to nufin ka ni din <laughs> mariya kenan ya kake mun jan harawa wake ne <laughs> sarki a jabariya sannu fa ai abokina eh, ne tare muke haɗuwa kuma tare muke tashi tare muke kaiwa tare muke kawo ba eh. mukan zuwa tare mu dawo tare kuma dan abin da ya fito daga bakinsa to labari ne daga zuciyata amma ban da yanzu <laughs> ban gane ba ah, dan da ba mariya kina di abokin mu dai yawa abokina da kike gani mm. iya mutukar kaunar ki kuma ran nan muna bacci ina kwance kin san daki ɗaya muke kwana sai na ji iya san wato iya mm. mariya mariya ke ce, <laughs> ai daga kallon ki da na sai na gane cewa bai yi zaben timin da ba kuma ya yi zaɓe mai kyau sarki ya ne <laughs> kai mm. Allahu qadiran wa maridin wa alimu mm. mariya ke ya kake mun ya kake mun mm. wannan kake mun kaka damu kaka damu bulgaria ne kaka damu Mm ka bari mana ai na fi son ta ranga kallo na. Ai mai layya shi ke da nama ko? Eh, shi kuma almajiri ba. Ke abota. <laughs> Mm kake da mu. Ai abota ba ta ce ai haka. Dan Allah ka wannan faɗa mun. <clears throat> Ina jin ki ba. Dan na kalle shi ma ai ma. Eh amma kuma ai yan <laughs> bugen kalla alƙibla daidai idan zaki kalla. Ai amana ai ɗaya ce. Ah. Kin ga kina ji? <laughs> Ai kuma tuya take yi yanzu. Ah, Am. mu ne. Eh abokinmu ne. To me ya zafi? Allah ka kaji da wata shari'a. a to shi ya zo wajen ki <laughs> to abin da nake so da ke mariya kar abin ya tsawaita ko ina ganin ba ma daɗewa za mu yi <laughs> a nan ba ai awa ɗaya muka da shi za mu yi ah. ka ce aminu ba. Eh, na gaske ma ko hmm. wallahi dan saboda bai da yani eh. Allah yana ga miki ko eh. a gidansu in aka so ni abi ni ake ki to ai ka wannan kuma Allah sarki. Ni ma ba in ba in saurin zan yi. Baki kuma suna ina bakin? Da sani. Ai ban gansu ba gogo. Ah, Abba. Hmm? Yanzu fa ba su a nan gurin a tsaye. Gogo na kenan. To gashi dai ba kowa. To ko ba su gane abin da nake nufi ba ne, nan na basu a tsaye fa, na taho in tare ka. To gashi dai ni ban ga kowa ba gogo. Saboda haka sai ki shiga gida kawai. To shi ke. To gashi dai ba kowa gogo. Allah ya sauke. danna subscribe kana ka danna ƙararrawar sanarwa